Kuna tare da sashin Hausa na studio Kalangu kai tsaye daga birnin Yamai ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Fiye da ƙasashe 150 da ke cikin ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ke shirin amince ma wata yarjejeniya ƙasa da ƙasa kan tafiye-tafiye yau goma ga watan Disamba a Marrakech ƙasar Maroc. Kotu ta ɗaga shari'ar 'yan ƙungiyoyin fararen hular nan guda uku zuwa sha uku ga watan Fabrairu na shekara mai kamawa. Ko ne dalili za ku ji a cikin labarin. Ƙasashen duniya na bikin cikon shekaru saba'in da tabbatar da sanarwar nan ta 'yancin dan adam cikakkun bayyanai a cikin rahoton namu na musamman. sauraron mu barkan mu da sake saduwa. Wakilai kana kasashe sama da 150 da hamsin da ke cikin Majalisar Ɗinkin Duniya ke halartar babban zaman taron kasashe na duniya kan tafiye-tafiye yau goma ga wannan watan a Marrakech kasar Maroc. Zaman taron da zai ba da damar amince ma wani kundin da zai ƙara ƙarfafa don zumunci tsakanin kasashe don tabbatar da zuwa da zuwa a cikin tsanaki. ko da yake akwai wasu kasashe da basu ba da kai ba ga dai karin bayani a cikin rahoton da rahilatu da rafikatu a tahir ta shirya muna bisa fassarar mama'ada. Taron ƙasa da ƙasa kan hijira zai ga amincewa a hukumance na yarjejeniyar duniya kan hijira ta gari a tsare kuma akai-akai ganin cewa akwai kimanin mutane miliyan 258 da ke yawo da kuma 'yan gudun hijira a duniya kimanin kashi uku da ɗigo hudu cikin ɗari na al'ummar duniya da kuma jirgilarsu ta fuskar kuɗi ke wakiltar kimanin dalar Amurka miliyar 450 kashi tara a cikin ɗari na fib ɗin duniya a cewar alƙalumar majalisar ɗinkin duniya. Fiye da ƙasashe goma daga cikinsu Nijar suna a birnin Marrakesh bayan da wasu kusan goma sha biyar suka faɗi niyyar su ta janyewa ko dakatar da matsayinsu ta hanyar buga kan tebur ne kawai wannan yarjejeniya za ta wucewa a yau. Yarjejeniyar ba ta kafa wani incin hijira ba, ba ta tilastawa ƙasashe ba, tana hana tsarewa ba bisa doka ba, tana hana kame-kame amma sai da dalili. Wannan taro zai kasance kawai wani mataki na aiwatar a hukumance kafin wani zaɓe na rataɓa hannu a ranar sha tara ga watan Disamba mai zuwa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. duniya. Wani gungun bakin haure da aka koro daga Algeria ya iso jiya Lahadi a gadarsa a cikin wasu manyan motoci guda biyar. A cikin mutanen nan ɗari da tara akwai maza sittin da ɗaya mata goma sha biyu da yara talatin masu ƙasa da shekaru goma. Dukkansu dai 'yan ƙasar Nijar ne sai kuma guda shida daga cikinsu su ne baki. Usman Musa shugaban cibiyar da ke karɓar bakin hauren ya ma'ani sai Karim ƙarin bayani. rasuwar babban jami'in tsaron nan talata shamsuddin tombiano da ta abku a ranar bakwai ga wannan watan a birnin yamai na ci gaba da kawo cece kuce a kan yanar gizo da ma cikin raki na jama'a wasu na margayen da 'yan uwan nashi suka wallafa a kan yanar gizo ba su da kyan gani ga dai karin bayanin da daga cikin uwayen nashi ta ma wato musa hassan Eh, An haifi Talatu a ranar 24 eh, ga watan Satumba shekara ta 1996 bayan hazakar da ya nuna a wajen karatu ya samu kyakkyawan sakamako na digiri na baxi daga nan sai shiga soja ya samu horo a shin tsawon shekaru biyu sai kuma ya dawo gida sai ya shaida ma mahaifin shi cewa zai tafi tundubiya dokan horo tun daga lokacin nan kuma ba samu labarin shi ba bakwai ga watan Disamba ranar rasuwar tashi sai shugabannin nashi suka yi kira mu suka shaida mana cewar Talata ya ya rasu dalilin kasawar zuciya. iyalinsa ba wai mutuwar sace ba matsala saboda haka Allah ya so amma me yasa aka yi masa haka wane ne ya yi masa haka kuma bisa wani dalili a yau idan dan uwanka ne to gobe ba shakka da dan uwan wani abin zai kasance bisa jikinsa gallazawa da aka yi masa ya nuna cewa ba horo ne ba ko dai yaya ne Allah zai yi shari'a quoi qu'il fasse ici, il y aura la justice de Dieu. mutum hudu ne suka riga mu gidan gaskiya uku daga cikin bakwai da suka samu rauni sun jikata sosai wannan shine sakamakon wani hatsarin motoci da yau kana a jiya lahadi a shigowar kore mai ruwa bisa hanyar dosu a cewar yan kwana-kwana na dogon dutse abin ya abku ne a lokacin da wata babbar mota ke neman kauce ma wata motar jigilar jama'a da ta hoto daga gaya waɗanda suka samu rauni suna kwanci a babbar asibiti ta dogon dutse inda ake kulawa da su kamar yadda abokin aikin namu abdulaziz ya rawaito mana. Idan ba ku manta ba a cikin labarinmu na jiya na Faransanci mun ba ku labarin wasu mutane ɗauke da bindigogi da ba a gano ko su wane ne ba suka farma wata motar ofishin jakadancin ƙasar Almanya JEZ a ranar Subna ta shige a kan hanyar Agadas Zandar a nisan kilomita 62 daga Agadas. 'Yan bindigan sun kashe mai jan motar kuma sun tashi wato sun tafi da ita kamar yadda abokin aikin namu Musa Mamman ya shaida muna. musamman mande ya kara da cewa jami'an tsaron na arlita sun samo motar a jiya lahadi sai dai kuma babu wani karin bayani da aka samu a kai ma'aikatar 'yan sanda ta birnin yamai ta kama wasu ɓata gari shida a cikinsu akwai mace ɗaya a yau da sahe aka nuna su akan wato 'yan jarida akan shafinta na yanar gizo ta facebook ma'aikatar ta 'yan sanda ta bayyana cewar an gano wasu sassa na jikin mutum a cikin wata mota wato wajejen indunga a kolo a cewar 'yan sandar wasu 'yan ɓata gari ne suka farma mutumin a lokacin da yake tare da wata mata daga bisani kuma suka ta sakiyar shi a cikin wani rami bayan sun hallaka shi sai suka kona shi a cikin motar daga nan kuma sai suka arce wannan ta'asar dai ta faru ne gaban matar da ta rufe bakinta bata faɗa ma komi ba wato bata wani bayani ba in ji hukumar ta 'yan sanda. kotun ɗaukar ƙara ta zandar a ranar alhamishin da ta shige ta amince ma sakamakon shari'ar da ta wakana wato a maraɗi wadda mashara'antar ta maraɗi ta yanke a game da shari'ar da ta haɗa abdu dan neto na ƙungiyar farar fulako daye da kuma gwamnan jiha da sarkin jiratawa da amirkin jiratawa da kuma amirkin maraɗi ayuba musa ga dai abun da abdu dan neto ya shaida ma muhammad mamman kan wannan batu. Shari'a ta farko dai gwamnar maraɗi ne da sarkin jiratawa da magajin garin jiratawa suka shigar da karar Abdaneto na cewa sarkin jiratawa ya karbi miliyan 900 domin baiwa Maryam Abacha fili inda kotu ta wanke shi. Shari'a ta biyu kuma tsakaninsa da magajin garin maraɗi ne nan ma kotu ta wanke shi inda gatan shari'a alkalin gwamnati ya ɗaukaka ƙara bisa shari'ar biyu shi kuma magajin garin ya ɗaukaka ƙara wannan ne ya sanya muka zo zandar a ranar alhamis hukuncin shari'a ya zo daidai da shari'a ta farko an wanke shi don haka ba ma nasarar ɗan neto ne ba nasara ce ga duka al'umma da suka goya min baya da mu dakata dai a fannin shari'a inda kotu ta dauka kara ta daga shari'ar 'yan kungiyoyin fararen fulan nan da ke wato kyamar da kuka sami kudi sa shekara ta 2018 zuwa 13 ga wannan watan na fabrairu na shekara mai kamawa cewa da 2019 lauyan da ke kare Idris, Samus, cangari da nuhu arzika Maitre budal efred ya matan nan Fudu ahmed karin bayani Mun zo ne domin kare kara, amma akwai cewa takardu ba su haɗu ba ga Meri. Kusan Meri na kasancewa daga cikin masu kai kara. Cikin maganar kenan bayanan da aka gabatarwa Meri ba akai akai ba shine gusa kara don tabbatar da shari'a ta gari. Muna ganin wannan shari'a ya kamata ta zama abin koyi domin zama abin koyi dole halarta bangarori ya kasance. Dalilin kenan aka gusa domin ingiza Meri halarta shari'a ta ranar 11 ga watan Fabrairu. Idan ba haka ba mun zo kare wannan shari'a da ta zo daidai da bikin cikon shekarar sanarwar 'yancin ɗan adam an ba da ranar 11 ga watan Fabrairu. A cewar Metro Budal Efred har yanzu dai gwamnati bai sa ranar shari'ar Sadat Iliya dan Malam ba wanda ke tsare a gidan yari na mata mai tun watan Afrilun da ya gabata. ma'aikatar ma'aikatar magajin garin zandayar na barazanar shiga yajin aiki na kwanaki biyu daga talata zuwa laraba ma'aikatan dai na bukata a biya musu bukatun nasu guda biyar wanda suka hada da biyan albashin watanni goma da suke bin gwamnati ibrahim shebu magatakardar yan kungiyar ta ma'aikatan na meri ta zandar ya ma mustapha mamman sani karin haske. dalilin da sa muka ajiye wannan takarda akwai rashin biyan wata goma akwai kudi na wannan na cnss shekaru ne soke ta akwai wanda sun je sun yi karatu sun zo an yi kusa su suna gudun su naga akwai wanda ban san ne automatic shi wasu shekara biyu wasu uku wasu bakwai to yanzu akwai wanda ya yi shekara goma sha biyu shekara goma sha uku har yanzu a gurin shi na da yake ba a fansi to wannan abubuwa guda biyar su ne suka samu ta yashi ta yajin aiki wanda zamu fara insha Allah talata da laraba mai zuwa Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Demergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba 95.1 zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba 94 zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman wanda a yau ya taɓo fannin shagulgulan bikin cikon shekaru 70 na sanar wannan ta 'yancin ɗan adam wadda majalisar ɗinkin duniya ta amince ma a ranar goma ga watan disamba shekara ta 1948 a paris ƙasar faransa kan ƙudurin doka na 217 wannan sanarwar dai ta tabbatar da 'yancin ɗan adam a cikin fannoni daban-daban na rayuwar yau da kullum a dalilin haka abokin aikin nam alhassan kuzi muhammadu ya yi fira da kani abdullahi shugaban kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyin da ke kare hakkin ɗan adam da demokradiyya ga kuma abin da yake cewa albarkacin ranar zagayowar sanarwa ta duniya dangance da kare haƙƙin ɗan adam ayar tambayar shine rabe-raben 'yanci da dokokin shari'a suka yi tanadi bisa wannan sanarwa shan anya ana aiki da dokokin da sanarwar ta kumsa a niger amsa tare da kani abdullahi shugaban gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bani adama a niger shekaru uku bayan ƙarshen yaƙin duniya na biyu ƙasashe sun yi taro sun fido sanarwar da ake kira sanarwar duniya kan 'yancin ɗan adam domin nuna cewa maza mata kowannensu tushensa ƙabilunsa jinsinsa ana haifuwarsa cikin 'yanci da adalci ga ɗaukacin ɗan adam. Shin ana iya samun waɗansu 'yanci da wannan sanarwar ta kumsa? Girmama ɗaucin ɗan adam kasancewar 'yanci ne na kowane idan kuka duba shekaru takwas baya kasashe sun sake taro domin a samu a shekara 1966 abinda ake kira yarjejeniya yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ke da nasaba da 'yancin jama'a da siyasa 'yanci ne na faɗin albarkacin baki. Daga wancan bangare akwai abin da ake kira yarjejeniyar duniya kan 'yancin tattalin arziki, 'yancin samun muhalli mai kyau, 'yancin samun ilimi. Shin ko menene matsayin sanarwar ta duniya bisa kare haƙƙin ɗan adam a bangaren shari'a? international Bisa 'yancin ƙasa da ƙasa ba za a cewa ba babu kotuna da ake gabatar nan take wata ƙasa, amma idan wata ƙasa Kasa ta halarci sanarwar ƙasa da ƙasa kan 'yancin ɗan adam ɗaukar niyya ce. Ma'ana kun sanya hannu kuna ɗaukar niyya aiwatar da dukkan 'yancin. Effective de ces Me za ku ce dangance da girmamawa ko akasin haka bisa aniyar da gwamnatin Nijar ta ɗauka da ke da nasaba da wannan sanarwar ta kare haƙƙin bani Adama. Nijar na daga cikin ƙasashen Afirka kalilan da ke a lokaci gaban waɗannan hukumomi akwai wa'adi da a cikinsa ya kamata ko da yaushe a yi rahoto da za a a gabatar gaban kwamitin 'yancin dan adam ko gaban hukumar tattauna yarjejeniyoyi domin ganin abin da aka yi game da wata yarjejeniya ko wata jituwa ko wata doka can idan ka ɗauki a zahiri ba za a cewa dukkan waɗannan 'yanci ana aiwatar da su ba ko ɗan Nijar ana kare shi daga yunwa ko ɗan Nijar na samun magani Nijar ɗaliba ce mai kyau amma ba dukkan 'yancin bane suka ɗore. a gaida mamma ada da mutari muhammadu da fasar rahoton da ni hawa usman nake muku sallama a yanzu ya dakan sashen zabarmanci tare da musa hassan ku saurara shirye-shirye istiduwa kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiduwa kalangu ina so kuma ina yadawa